mustapha sahih bukhari wato a tajrid a na babban malami al'imam zainuddin ahmad ibn abdullatif al-zabidi allah ya masa rahma za tashi darasi na 171 muna karatu a kitabu sawun babin da yake bab hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan wa man ra'a kullahu wannan babin mun karanta hadisai da suka zo a wannan babin a darasi da ya gabata su ne hadisai na karshen babin arrayyanu lissa'imina hadisai guda biyu idza jaa ramadanu futihat abwabu aljanna da kuma hadisin da hadisin abi huraira na biyu kuma idza dakala shahru ramadana futihat abwabu as-sama su ne suke karkashin wannan babin amma ina ga wajen masu masu rubutawa su suka yi kuskure sai suka dauki babin suka kai shi gaba shi wannan babin da zamu karanta yana magana ne akan babin da yake bayani akan bab idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu asiru. in kun ga jinjirin wata na Ramadan ku dau azumi in kun ga jinjirin wata na Shawwal ku aje azumi haka babin yake to amma sai aka dau babin aka kawo na an gane ko sai aka dauke babin daga hadisan guda biyu da makaranta wanda yake bayanin cewa shin ana iya cewa shahru Ramadan a kira shi da shahar ko kuma a'a kawai a ce Ramadan to sai malayika ka hadisan abin huraira guda biyu hadisi na farko shi ne iza ja a ramazanu kaga ba a sa sha'aru ba ba a sa watan ramazanu an gane na biyu kuma sai ce iza dakala sha'aru ramazanu kaga sai aka ambaci sha'aru ramadan kenan ya halatta a ce ramazan ba tare da sha'aru ba ko kuma a ce sha'aru ramazan dai ya halatta tun daga hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbata wannan babin da zamu karanta yanzu yana magana ne akan hukuncin in an ga jinjirin wata na ramazan za a ɗau azumi in kuma watan ya kare aga jinjirin wata na shawwal za a aje azumi to shi ne babin bab idan ra'aytu ra'aytumuhu fa afsiru to ya ka hadisi Abdullahi dan Umar a wannan babi radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda kala Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu sallama wasallam yaqul na jama'a ikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ga jinjirin wata to ku dau azumi ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru in kun ga jinjirin wata ku aje azumi fa in ghumma idan girgije irfe muku shi ba ku gani ba faqduru lahu ku kaddara ma'ana wannan watan ku kaddara lahu gare shi yani hilala ramadan yana nufin ah, ku kaddara adadin kwanakin sha'ban don ku ɗauki azumin watan ramadan akwai hadisai nan gaba za su gaya mana ma'anan fakturu lahu abin da ake nufi shine a cika adadin kwanaki na watan sha'ban kamar yadda za mu gani a nan dai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana cewa in an ga wata jinjirin wata na ramadan to a dau azumi shine idza ra'aytumuhu fasumu in kun ganshi shiwa ne hilalu ramazan na ramazan in ya bayyana gare ku sai ku dau azumi sannan sai ke cewa wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru in kuma kun ga jinjirin wata na shawwal an gama ramazan kiya to fa'ftiru ku aje azumi ku aje azumi sai ke cewa fa in ghumma alaikum amma in girgije ya lullube muku ana nufin wato ya sitirce shi ya lullube shi shine ghumma yani iza satarahu in ya rube shi ya lullube shi bi ghaim da girgije shi kanci girgije an ce shi ghaim ne saboda me saboda yana lullube sama kuma an cewa bakin ciki da larabci al-ghammu idh yughashikum al-ghammu haka ne ya nu'asan idh yughashikumu nu'asa amanatan minhu ko ina ayi take inda Allah yake ambata al-ghammu ثم عليكم ثم انزل عليكم بعد من بعد الغم امنه النعاس كاجا الغم abin da yake nufi bakin ciki shine ma'ana algham me yasa aka ce wa bakin ciki gham saboda yana lullube zuciya ya rufe ta sai aka ce shi alghammu saboda bakin ciki ma'ana in damuwa ta samu sai zuciyarsa ta lullube kenan lafazin da aka hada daga ghain da kuma mim yana nuna lullubewa ne an gane ku shi yasa ce fa'in humma alaikum ma'ana in aka lullube muku shi da girgije kenan ko da kura wata ma'ana irin yadda ake yin wannan kura ta lullube ba a iya ganin samaniya sai ce fakduru lahu ku kaddara shi me kaddarawa ma'ana ku lissafa adadin kwanaki da ya gabata na wannan wata dama asalin kwanaki adadinsa nawa ne talatin asalinsa talatin ne asalin wata kwana talatin ne amma yana iya raguwa da kwana ɗaya zama 29 faqduru law yani fahsibu lahu ku lissafa adadin kwanakin watan na baya yanzu an ce misali yau 29 sai ba a ga wata ba saboda girgije ko wani dalilin sai yi yayi kenan sai a cika adadin dama kwana 30 ne gobe sai a ce kwana cikon 30 kaga gaba rana ta gaba dama ba batun lissafi tunda ɗaya ga wata tunda a shi adadin kwanakin wata 30 an gane ko ma'ana ku kaddara ku kinta ta cewa yanzu watan 29 gobe 30 kenan shine faqduru lahu a wasu malamin suka ce ma'anar faqduru yani fahsibu lahu ku littafa adadin kwanakin da ya gabata ko ku yi takmin ma'ana ku kirjaji wadancan wancan watan kwana nawa ne an gane ku wani hadisi kamar da na bayyana akwai riwaya take cewa fa akmilu al'iddata iddata 30 shine faqduru lahu ku cika adadin kwanakin watan talatin ko kuma a wata riwaya fa akmilu iddata sha'ban 30 ku cika kwanakin sha'ban ne to 30 dama ai kwanakin wata 30 ne saboda haka in girgije lullube 8 ba iya ganin jinjirin wata ba sai a lissafa 30 kuma wace gari ya zama ɗaya ga wata kira wani hadisi kamar yadda muka gani yana magana akan hukuncin shari'a dangane da ɗaukan azumin wata ramadan da kuma ajin shi mai hukuncin shari'a shine ganin wata an kallaka an rataya ya daukan azumi da ganin wata kamar yadda aka rataya ajiye shi da kuma rame da ganin wata wannan dalili ne akan cewa azumi yana wajabta na wata ramadana in an ga jinjirin wata an gane ko in an ga jinjirin wata da gani din aka rataya hukuncin da gani an gane ko haka nan kuma ajewa ma da gani in an ga watan jinjirin watan shawwal shine yake cewa wa anna hukm as-sawmi wal fitr hukuncin ɗaukan azumi da ajiye shi an rataya shi da ganin jinjirin wata an gane ko malamai sun tattauna amma wannan baya bukatar dogon jawabi ana tashin idan aka gano shi da wata ala da wani abin na hangen nesa wasu suka ce an gani shikenan ai ma ganin da aka abin nan inda ganin ya tabbata an gan shi walau kanat bi wasitatil marasili wal alati alhaji kabiru na ko da akwai abin da ake hangen nesa in za a iya gani ta hanyarsa in aka tabbatar shi ne shi kenan wannan ya tabbatar da gani an gane ku eh, saboda haka hadisin yana nuna kenan babu magana akan amfani da masu masu amfani da irin ilimin taurari din nan a ba a amfani da wannan abin da ake amfani da shi ne ko dai ganin wata karara ko kuma cikon kwanakin wata talatin in aka yi ashirin da tara in an ga wata ashirin da tara fa ma dama wata yakan zanto talatin yakan zamo ashirin da tara amma in ba a gani ba rana ashirin da tara washe gari sai a cika lissafin kwanaki talatin kuma abin nan gari ya waye kuma ya zama ɗaya ga wata ke an gane ku to saboda haka ba a rataye ganin wata da lissafin masu ilimin taurari irin masu ilimin hisabi din na an rataya ne da ganin wata sannan sai ce fa’in in alaikum idan ganin watan ya gagara ba a gan shi ba saboda eh, abin nan girgizan eh, abin nan da ya lullube samaniya ko wani abin to shi kenan sai a cika sai lau ma'anarsa kulissa ba adadin kwanakin ainihin watan tun da mun sani kwanakin wata kwana talatin ne shi ya yasa kaga a wancan riwayar aka ce fa akmilu sha'aba na talatina ku cika adadin kwanakin sha'ban yanzu talatin haka kuma shi ma ramadan in ba a ga wata ba 29 sai a cika adadin kwanaki ya zamo mai ya zamo 30 ya zamo 30 saboda haka wannan hadisi kamar yadda na bayyana yana bayyana mana hukuncin shari'a game da daukan wajibin daukan ajin wata ramadana ya rata ne akan ba guda nawa guda biyu abu na farko shine ganin jinjirin wata a da 29 sai washe gari ya zanto ɗaya ga wata imma na ramadan imma na shawwal ko kuma in ba a gani ba abu na biyu sai a cika mai adadin kwanaki ya zanto daga kwana talatin sai a yi ne sai a ɗauki wata a dauki azumi ma'ana abin nan ya cika kenan adadin kwanakin wata malai ce babi mallam yadda kaular zuri wanda bai bar magana ta zirba wal'amala bihi da yin aiki da shi ba fi ramazan a wata ramazana mai hukuncinsa hadisin zai bar shi ne malam ya ce wanda bai bar magana zurba da aiki da zurba a ramazan sai ya shu. ma'ana wanda bai bar wannan ba domin abin da ake nufi yace ma'ana azzur shine yace wa huwa al-kadhib shine karya wal mail anil haq da karkata ga barin gaskiya shine azur sai yake wal amal bil batil da kuma aiki da abin da yake na barna zai ya shiga ma'anan azur ko dai magana ta karya al ko kuma abin da yake ya karkace gabarin gaskiya almail anil haq abin nan duk abin da za a ce bai dace da gaskiya ba misali yin kazafi da makamantan wayannan da ya shiga wannan da kuma yin aiki da shi shi yasa ce wal amal bihi ma'ana da yin aiki da wannan da Allah ya hana me hukuncin sa to ga hadisin da malai kawun da yake bayani akan wannan yace annabi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man lam yada zuri wanda bai bar magana ta zurba ita ce ƙarya da magana ta batacciyar magana yasasshiyar magana ta kage da kazafi bai daina ba wal amala bihi da yin aiki da shi falaysa lillahi haja Allah ba shi da bukata fi an yada'a ta'amahu wa sharaba shi wannan mutumin ya bar abin abin nan cinsa ya bar abin shansa ya bar abincinsa ya bar abin shan wannan a hadisin da malamin kawo akwai lafazi na Abu Dawuda wanda yake ta man lam yada qawla zuri wal amala bihi sai ce wal jahl wanda bai bar magana ta zirba da aiki da zirba da kuma yin wauta al yin jahilci falaita lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba Allah bai da bukata mutumin ya bar abincinsa ya ba abin saboda ne. saboda ai an faɗi makasudin azumi shine gyara hali shine ƙara takawa to duk wanda bai wa'in nan ba kenan ba azumin bai yi masa tasiri ba azumin bai masa tasiri ba saboda haka wanda yake nuna mana wajabci na cewa mai azumi wajibi ne akan sa ya kare a kansa gabarin maganganu wanda yake batattun maganganu maganganu wanda yake sun saba wa shari'a na karya da kage da irin waɗannan al'amura marasa kyau da kuma yin aiki da irin waɗannan da wauta ma sunan ce aljahalu wauta duk abin da bai dace ba ya shiga cikin aljahalu duk abin da mutum zai yi wanda bai dace da kamala ta musulmi ba ya shiga aljahal kamar yin fada kamar yin zage-zage kamar yin eh, ɗaga murya da yin abin da yake makamantan haka wanda yake eh, ya wuce abin nan ɗabi'a ta kammalallen mutum duk nan ba a so mai azumi dai yin su yana bata wa mutum azumi a nan da aka ce falaysa lillahi haja Allah bai da bukata fi an yada amu wa sharaba iba abincinsa da abin sha ana nufin cewa tunda ya karya makasudin azumin to shikenan bayi da ladan da ake bawa masu azumi da dama an ce la'allakum tattaquna ne dan a samu takawa tunda bai samu takawa ba kaga ladan da ake samu banda shi ba zai samu wannan ladan ba ba zai samu wannan ladan ba yato fi hada dalilun ala anna siyam laisa mujarrad alimtina al muftarat alhissiyya azumi ba wai kawai a ce karkaci bane abin da yake na zahiri karkata karka biya bukata abin da yake zahiri a'a azumi makasudin sa domin gyara dabi'u da halaye tarbiyatul nafs saboda akwai abubuwan da ake yau da kullun wanda dabi'ar mutum galibi wasu mutane ba su da kamewa game da irin waɗannan shi musulmi kullum ana so a ganka da kamala da kamewa an gane ku haka ake zuwa ga musulmi gentleman irin yadda ake bada a yaren mutanen zamani kammalallen in an ganka kana da kwaljini ba wai girman rigarka ko tsadarta ko hularka ko a'a kamalarka ta yadda kake magana yadda kake mu'amala yadda kake tafiya yadda kake haka kamalar musulmi take dai ga musulmi za a gan shi da kamala sabanin waɗanda ba musulmi ba za su yi wasu abubuwa wanda kana gani ka san ba kamala a ciki ko ba haka to musulmi ana so idan to kaga azumi zai koya maka kamala kamewa gaba ne waɗannan abubuwa to duk wanda bai kame ba to ba yi da beri ba ci wannan makasudi na azumin ba bai samu wannan ba bai samu wannan ba saboda haka ladan da ake samu wanda in mutum ya azumi yake samu ba zai same shi ba saboda ya bata azuminsa da irin waɗannan abubuwa nazir yin namima yi da mutane zage-zage hargowa da daga murya wadda ba ta dace da kamala ba karya da irin waɗannan abubuwa to saboda haka ya zo a cikin hadisin da imamu alhakim ya rawaito yace hadisi ne sahihi marfu'an yace laysa siyamu min al-akli wash-shurbi faqat azumi ba wai barin ci da sha ba ne kawai innama siyamu min al-lagwi war-rafath az hakikanin azumi shine mutun ya kame gabarin al-lagwi wargi da ar-rafath ba sa wannan ya nuna cewa ashe ba kamar yadda aikin hajji Allah ya ce faman farada fi innal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil to haka ma azumi domin mun karanta a baya as-siyamu ko as-sawmu junna fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuz da riwaya da yawa wala yajhal da makamantar duk wannan yana nuna mai azumi kamar yadda mai aji ake so a ga kamala to haka mai azumi yana so a kamala a wajen shi wannan shine makasudin azumi mala yake babu hal ya kul inni sa'im idza fitim babin da yake cewa in aka zagi mutum ko a gaya masa magana mara kyau zai kewa wanda ita da shi wannan inni ina azumi zai faɗa ma haka eh hadisin zai faɗa eh zai faɗa masa haka ba zai rama ba ba zai mayin masa ba amma sai ce da shi mai inni sa'im ko da bai sani ba ya sani shi ya sa na yi haƙuri abinda kai ba zan mayar maka ba saboda ina azumi saboda haka haka ya dace mai azumi yayin da aka takale shi da wani abin da bai dace ba ya ce inni sa'im wa anhu daga Abu Huraira daga Abdullahi na Umar Allah ya kara musu yadda haka ne ko daga Abu Huraira wa anhu hadisin da ya wuce na Abu Huraira daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda alhadis almutakaddim cikon wancan hadisi da ya gabata yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam hadisi ne wannan kudusi hadisi ne kudusi cewa dukkan aikin dan adam lahu nashi ne illa siyam banda azumi fa innahu li Allah ta'ala yace azumi na wani wa ana ajzi bihi ni zan yi sakayya da shi wa kala bi akhirih a karshen sa hadisin ya ka a takaice ce lisa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu rahuma da zai wannan farin cikin idan aftara farih idan ya kai azumi rana ta faɗi ya kai azumi ya aji azumi sai ya farin ciki wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi sannan a gobe kiyama in ya gamu da ubangiji lalle zai yi farin ciki dangane da azumin muka ce wannan hadisin mala ya kashi a takaice hadisin asalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace kullu amal ibn adam lahu dukkan aikin dan adam nashi ne illa siyama banda azumi fa innahu li nawani wa ana ajzi bihi ni zan yi sakayya da shi sai yace wasiyamu junna kuma azumi garkuwa ne idza kana yawmu siyami ahdikum idan ranar da ɗayan ku yake azumi fala yarfus wala yaskhab kada ya rafasu baza kada ya shi shine abin nan daga murya da hayaniya fa ta mahu ahad in wani ya nemi zaginsa domin mu sha mushatama kamar mufa'ala ne wani ya yi masa don ya rama domin mutum zai maka don ya san ba za ka yi haƙuri ba in ya gaya ma za ka yi masa in ya nemi ya gaya maka magana mummuna auka tara, ko ya nemi faɗa da kai falyakul to ya ce da shi inni sa'im ina azumi sai ce wallazi nafsu muhammadin da yadi annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la khalufu fa bis sa'im warin da yake bakin mai azumi atyabu inda Allah yawm al-qiyamah ya fi kanshi a wajen Allah ranar alkiyama min rihil miski fiye da kanshin turaren miski sai ce lissa'imi farhatani yafrahuhum mai azumi zai farin ciki guda biyu yana da farin ciki biyu da zai yi idan aftara fara bi fitri in ya aje azumi ya kai azumin sa zai farin ciki wa idza laka rabbahu azza wa jalla fara bi sawmihi sanan in ya gamu da Allah ranar alkiyama kuma zai farin ciki da azumin sa wannan hadisin ibn Uthaymeen Allah ya masa rahma yake cewa anna Allah ta'ala fadin Allah ta'ala kullu amali bi adama lahu illa siyam da aikin adam nashi ne banda azumi fa innahu li ce anna Allah ta'ala ja'ala as-sawma lahu Allah ya keɓance azumi ya ce shi ne wannan daga iya wannan ya nuna maka falalar azumi tunda cikin ayyukan ibada Allah bai ware wani ba duk Allah ake wa ibada amma bai ware wani yace na wani ba sai me sai azumi ragowa kuma sai yace na mutum ne kullu amali bin adam lahu nashi ne amma banda azumi na wani. Allah ta'ala ya keɓance azumi da jingina shi zuwa gare shi domin girman azumi me yasa suka ce saboda shi azumi ba kamar ragowar ibadu ba duk wata ibada kana iya abin nan ana iya ganewa amma ban da azumi shi Allah kaɗai yake gane ba wanda zai iya gane kayi azumi ko ba ka yi saboda sai Allah abu ne koyayye ko ba haka ba za a iya lalata azumi ba tare da kowa ya sani amma ba za a koyewa wa Allah ba shi bayan da azumi zai koya gabarin Allah ta'ala to saboda haka shi yasa sai zamo sirri ne tsakanin Allah da bawa sai Allah ta'ala ya kebance azumin zuwa ga kansa subhanahu wa ta'ala saboda mai abu ne koyayye ba wanda zai iya gane yace wa kala ba'd al-ulama inji Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahma yace wasu malamai suka ce ma'ana idza kana Allah ta'ala yawm al-qiyamati wa kana al-insanu mazalim lil-libasa innahu yu'khadh lil-'abd min hasanati ah, kamar yadda muka faɗa darasi ne gabata a ranar alkiyama wasu malamai suka ce idan mutum yana da bashi a kansa na hakoki za a ɗeba ayyukansa ne a biya sai malamai amma ban da azumi saboda Allah ya ce na shi ne to za a biya bashin azumi daga azumi kuma karka manta ladan azumin domin ya ce wa ana ajizi bihi ni zan yi sakayya da shi me yasa aka ce Allah ta'ala ya ce shi zai sakayya da azumi saboda ma ibn Uthman Allah ya masa rahama yake cewa saboda ai an faɗa kullu amali ibn adama lahu alhasanatu bi ashri amsalha duk aikin dan adam nashi ne me shi ne in yi ɗaya za a ba shi lada goma in kai ɗaya aiki na gari lada goma sai ce ila sab'ati rafin zuwa ninki 700 duk wanda ya aikin alheri Allah zai ba shi lada na farko matakin farko goma mataki na biyu 700 kuma ila sha Allah ila zuwa abinda Allah ya gada mu sai yace illa siyama fa huwa li wa ana azibi amma banda azumi shi azumi na wani ni zan yi sakaya da shi dan me saboda shi azumi inji ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama ya kunshi nau'in hakuri guda uku din nan wanne nau'in hakuri shine asabru ala ta'atillah hakuri a bisa wa Allah da'a Allah ya ce kai azumi ka kame a tabi'a ka ta dan adam mai san biyan bukatar sha'awar ka cika shaka biya bukata aka ce ka dakata kaga akwai mashakka saboda ɗabi'a kuma tun daga alfajir har zuwa faduwar rana watakila Eh, wani abin ana faɗa kai ba za ka iya hanga ba ba za ka iya ganewa ba saboda mai kai a wajenka kana ganin girman azumin saboda haka baka jin ma wani abu amma akwai wanda aka ce masa azumi a ce ba zai ci ba tun daga safe har rana ai hankali ya tashi sai jinin sa ya saboda ba zai hakuri ba wallahi akwai wanda aka ce ba a ci ba za a ci ba ba za a sha ba awa goma sha biyu wallahi ba zai iya ba saboda me shi bai san girman azumin ba kai yanzu da kake yi kana ganin azumi ai ba wahala wallahi saboda zuciyarka ta yadda da ladan tana shauƙin abu shi yasa ma baka damu ba amma wani ina ai ba zai yi awa biyu bai ci bai sha ba duk motsi sai ya kai abu bakinsa to a ce a dakata a ce ba za a ci ba kamar yadda wani eh, na san shi wani da na taba gani wannan a gaba na aka yi haka yana magana ana magana azumi in kana so ka gabata ransa ka ce wata ramadana ya zo sai ya ce wai to me ma muke ci bare a ce ya me ma muke ci a to wai shi yana gani wai ba ba ai da ba kullu ba aka ba sai zai aka ci ba wallahi abin mamaki ka duba yadda mummune take shauƙin amma wallahi shi aka ce ramadan sai ka ya haɗe fuska ba ya so kawai wajen ba zai ci ba gashi kuma Allah ya jarbe da talauci wallahi ba gashi babu bare ya ci mai dadin amma wallahi ba ya so a ce ramadan wai saboda wai azumi to me ma aka ce wallahi nan na ina mamaki ba zan manta da wannan mutumin wani kuma yana cewa da aka yi magana azumin nasila kawai ce kai zalla ya lura ramadan kuma da ya muka yi wallahi a gaba da wannan ramadan kuma ya muka yi da ya muka kai ramadan saboda akwai wanda zuciyarsa imanin yana da raunin da ka ce wai ba zai ci ba ina to amma mummuni ba. abin da yake dubawa shine alherin da yake cikin azumi azumi daya in kai saboda Allah a ranar alkiyama ka duba ladan da Allah zai baka kaga ashe as-sabru ala sa'atillah akwai hakuri ka yadda kai hakuri baka ci ba baka sha ba har awa goma sha duk da wannan sha'awa ta san a tasha sannan kuma akwai shi yasa ma a hadisin sai yake cewa yad'a ta'amahu wa sharabahu shahawtu min ajli kaga yana barin cinsa da shansa da shansa danni kaga wannan ya yadda cewa saboda Allah ya bari kaga asabru ala ta'atillah sana akwai asabru amma asiyatillah yin azumi akwai hakuri gaba da saba Allah sai da saboda imanin ka ba za ka sha kwana ka je ka kunkwadi sai a wuta kuma ka dawo ka goge bakin ka ce kai azumin nan yana bada wahala zai zafi duk kunci ya kai hakuri sai ka kai kaga akwai asabru anil za zaka yi hakuri ba za ka saba Allah kare azumi ko ba haka ba kuma akwai haƙuri an ce maka mai azumi baya kaza baya kaza duk ka haƙura ba baka zagi baka saboda ne ka yadda gabarin wa'annan dukkan abin da bai dace na uku kuma akwai asabru ala aqdarin lahi mu'lima kaddarawar Allah mai wahala wacce Allah yake kaddara bayi domin idan ana azumi wani zai shiga halin mai in a zafi yayi zafi ko aka ce an yi kaza ko yayi wata wahala za ga ya galabaita ya fita sa wasu ma saboda zafi za ga suna ta ɗaukar ruwan kara suna zuba a kansu amma sun yi haƙuri wannan haka Allah ya kaddara kaga duk nau'in haƙurin akwai shi a cikin azumi kuma ga Allah ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna bi ghairi hisab ana bawa masu haƙuri ne ladan su babu lissafi to kaga kenan da yake wa ana bi wannan ne sakamako kai haƙuri to zaka ga sakayya mai ban mamaki sai ka je lahira da kaji shi yasa a nan din sai yake ta lissafi ne mai azumi zai fara biyu murna guda biyu wacce ce ta farko shine in ka zo shan ruwa ai ko shakka babu za ka yi ka wani kai kadai kana murmushi kana jin daɗi saboda ayyar da ka ce ayyar da ka sha sai daɗi kake ji musamman ka samu lemu mai sanyi ka kwakwara ka ji kai wani murmushi a ce lafiya ce wallahi daɗi saboda mai an baka da an ce karka yanzu an baka go a yanzu to sai ka ji daɗi a ranka akwai wannan fara'a da murnar sannan kuma na biyu shine mummune su kuma abinda da suke ba wai shan abin daɗin yanzu an ba da damar cin ne. a'a mummune in ya sha abin nan ya zo buɗe baki sai yau Allah gwaci Allah na gode ma da ka bani iko na iya haƙuri har na kai kaga wannan ni'ima ce babba Allah ya ma ni'ima ka jure ka yi azumi to kaga za ka yi murna cewa Allah ya yi maka baiwa ya yi maka kyauta da wannan ni'ima mai girma ta haƙuri kuma kana sa rai ka samu lada na biyu shine inda liqa'i rabbihi zai ji daɗi yayin gamuwa da ubangiji ah, wai zalakiya rabbahu fariha bi sawmi in ya gamu da Allah a ranar alkiyama me farin cikin da zai yi shine faɗin Allah ta'ala wama ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati ayuni jaza'an bima makanu wa in ka je lahira kaga abin da aka jama sai ka ce to haka ne duk rayuwa ma du'a ita azumin ma eh amma dai baka zuciya ce ka rika hango abin da aka ce in ka je lahira ka ga irin abin da aka ajiye masu azumi to zaka ce ina ma a ce duk azumin aka yi ta ban taba fashi ba saboda alherin da zaka gani shine wa idza fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi wanda yake nuna girman sha'anin azumi girman sha'anin azumi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina azumi ga ainihin zatinsa subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana irin ladan da mutum zai samu in yayi azumi imamu nawawi Allah ya masa rahama ce kalal ulama amma farhatuhu inda liqa'i rabbi farin cikin sa yayin gamawa da ubangiji yace fa bima yarahu min jazaihi in yaga sakamakon da Allah ya ajewa masu azumi to sai wa Allah godiya yayi murna cewa ya iya juriya yayi azumi malai yake bab asamu liman khafa ala nafsihi al'azuba babin da yake magana game da cewa yayi azumi as ya yayi azumi liman khafa ala nafsihi al-uzuba wanda yaji tsoron ainihin gauranta to yi azumi azumi yana danne sha'awa yana ainihin wato rage ta ya sa mutum azumi zai tauye masa wannan abin nan ziga da kuma wuta ta sha'awa an abdullahi radiyallahu ta'ala anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yace man istata'a minkum alba'ata ko man istata'a alba'ata ya ma'shar shabab ko a wata riwaya ya ku taron matasa man istata'a alba'ata wanda ya iya yake da damar yayi aure ya rike matar shine alba'a yin aure a rike mata alqudratu ala al da kuma kudura ala anjima abu biyu ne yana da lafiyar da yasa da matar kuma yana lafiyar da zai rike ta ne alba'a to yi aure fal ya zauwaci wanda yake da wannan damar ya aure fa innahu domin aure a gabdo basar shi yafi sanya rintse idanu wa ahsan farji shi fi kare mutum gabarin fada cikin zina wa mallam ya yastati wanda kuma bai iya yin auren ba yi da damar auren fa alaihi bisawmi to na hore shi in ji ma'aikin Allah alaihi lalle na hore shi bisau mai da yin azumi fa inna lahu wuja domin azumi wuja ne ma'ana kamar abin nan dan dakewa ne yana karya sha'awa saboda haka yayi azumi domin ya rage masa ainihin wuta ta sha'awa wannan kamar yadda muka ga ya yayi babi yana magana ne akan cewa ma'aiki sallallahu ya bayyana cewa duk wanda yake da damar iko na yin aure ya rike matar lafiya lauto lalle ya aure lalle ya aure sannan sai ce wanda kuma bayi da ikon ya rike matar to ya yawaita azumi fa alaihi bisawm ma'aikin Allah sai ya hori mutum da yin azumi to ya bayyana hikimar azumin sai kita fa innahu shi azumin a lil basar ya fi sanya idanu ya rinse ma'ana in mutum ya shagala da yunwar azumi da kuma sha'anin azumi to ma sai imanta da komai ma ya rinsa idanunsa sha'awar ba za ta mutsa bare yi wani tunani ba sannan kuma wa asan farshi ya fi kare shi gabarin fadawa cikin zina sai ce umar da mai sassi wanda bai iya ba ko bai da iko yi lam yadda ala a tazwi bai bai samu ikon yin azumin ba to fa bi son wannan an zaburar da cewa yi azumi domin na wani zai rage masa yani yaksir abin nan Allah sha'awa yana karya sha'awa yana rage mata sha'awa saboda haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanda bai yi iya yin aure ba da ya yawaita yin azumi wannan hadisi kamar da magani an bayyana ɗaya daga cikin hikimomin azumi shine yake fa innahu aghaddu lil basar kuma wa ahsan lil fard azumi yana rage kaifin sha'awa saboda haka yin azumi ga wanda bai da kun aure yana da kyau bal ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi horo a kansa a wannan kaga Imam Bukhari sai ce da ya babin sai ke cewa liman kafa ala nafsi al'uzuba yin azumi ga wanda gwauranta ya ji tsoro a cikin gwauranta su ma'ana goro ne kuma yana jin tsoro kada wannan gwauranta ta jefa cikin wani sabon Allah iri biyu sabo na farko shine kallace kallace sabo na biyu shine aukawa cikin sabo na zina to azumi dai yana hana biyan sai aka hore shi da yin azumi kenan daga cikin hikimar azumi shine wannan da aka ambata sannan khususan kuma babin ya kwadaitar akan yin aure ya kwadaitar akan yin aure saboda ya ce ya kira ga dukkan matasa ya ce wanda manista ba ba ta wanda zai iya aure rike matar to lalle ya yi aure in dai zai iya rike matar don saboda me aka bayyana hikimar yin aure yana tsare mutum gaban abubuwan nan guda biyu shine kallace-kallace da kuma fadawa cikin zira to in mutum bai iya auren ba fa ya yi azumi azumin zai taimaka masa akan waɗancan da abubuwa guda biyu wanda ya nuna mana cewa shari'ar musulunci tana a akan yin aure tana kwashe sa imamun nawawi yake cewa fi hadal hadith amru bin nikahi liman istata'ahu wa taqat ilayhi nafsuhu a wannan hadisi akwai zaburawa akan me akan yin aure al'amru ma yace umarni da cewa zai gaya mana cewa umarnin umarni ne na mustahabbi ba na wajibi ba liman istata'ahu ga wanda yake da iko wa taqat ilayhi nafsuhu kuma zuciyarsa ta bukaci auren sai ce wa hada mujma'un alaihi. wannan magana malamai duk sun tara akanta lakinnahu inda ulama kaffatan yace duk wajen malamai baki daya na didi. umarni ne na istihbabi na mustahabbanci yawa la ijabin ba wai dole ba kamar yadda zahiriya suka ce duk inda umarni zo kawai sai an yi dole kowa ya aure inda yana da iko a'a Allah gafarta mana eh zai iya yin auren kuma ya cutar da matar ba ne ba bukatar ai aure ana so ne ai an faɗi hikima auren inda ba za a samu makasudin auren na kauna da kuma rahama da jin kai da zaman lafiya ba kawai zai aure ta zo ya ajiye ta so sai ta kai ko ba abin da zai da ita zahiriya suka ce dole ya auro ya zo ya sa ta ake ajiye ta ya tafiyar sa ai yayi wajibi tun da ai masa umarni ko baya bukata auren dole sai yayi tun da yana da iko ya kawo ta ya ajiye tunda su sun dauki kawai alba'a ikon yin auren ne ma'ana na dukiya da kuma abin da zai ciyar da ita yawa ya kata ya ajiye ta kawai a ɗaki sa tun da an ce dole shirya da ce a'a ba haka ba ne makasudin aure ba wannan ba ne idan ba zai iya rike ta ba ko da yana da iko na kudurar dukiya amma baya bukatar ta to haka in yi kata cutar da ita zai saboda haka shi yasa malike ta amru najbin ne umarni ne na istibabi ba na wajabci ba ba na wajabci ba sana wannan hadisi kamar da muka gani akwai kwaitarwa ko kuma umarni ga rinsa idanu da kuma barin aikata alfasha an gane ko babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ra'aytum da yara kusumu babin da yake bayanin cewa in kun ga jinjirin wata ku yi azumi wancan dai hadisin da muka wuce shi ya sake dawowa da shi eh bayanin cewa za a dau azumi ne in an ga jinjirin wata sannan kuma za a aje azumi in an ga jinjirin wata in an ga ramadan za a dau azumi an ga shawwal azumin watan shawwal za a je azumi sai ya kawo hadisin abdullahi bin umar ya ce wa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisin abdullahi bin umar Allah kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru 29 layla abin nan ash-shahru wata wa 29 layla kwanaki 29 ne ash-shahru wata tis'un wa shiruna laila fala tasumu hatta taraw kar ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata kar ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata fa in ghumma alaikum idan girgije ya lullube jinjirin wata din to shikenan fa azmilu alayda salatina ku cika adadin kwanakin sha'ban ya zanto 30 wa gari sai zama daya ga watan ramadan wannan hadisin da muka karanta a baya shi ya dace da wannan hadai wannan wajen domin ya ce sumu muhu fa fasumu wa idan ra'aytumuhu muhu fa Fa in humma alaykum faqduru lahu anan kaga sai yake cewa a madadin faqduru lahu sai ta fa akmilu al'iddata iddata 30 ku cika lissafin kwanakin ya zanto kwana 30 malamai suna cewa wannan hadisi da muka karanta wanda ma'aiki suna son ke ce a shaharu tis'un wa ashiru na laila wata kwana ashirin da tara ne ya faɗi haka ne saboda ɗabi'ar mutane so sun ɗauka wata a da kawai kwana talatin ne kicin. an gane ku hadisin gaba zai sake tabbatar mana da wani hadisi biya ka a babu abinda mutane suka tafi al'ada shi ne kawai wata kwana talatin ne ba abin nan babu ashirin da tara to sai ma'aikin Allah ya ce a'a ba yana nufin kullum wata asalinsa ashirin da 29 bane a asalinsa kwana talatin ne wata asalinsa? kwana talatin? to amma yakan iya zama ashirin da tara. sabani yadda za ci mutane suke zato baya iya zama wasu ashirin 29 ce a'a sai ya faɗi ma ashirin da 29 sai ce wa shahru na layla wata kwanaki ashirin da tara 29 fala mu hatta tarawhu saboda haka kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata fa in humma alaikum idan girgije ya lullube muku ba ku ganshi ba fa akmilu al-iddata salasina to ku cika adadin kwanakin watan ya zanto 30 ya zanto 30 wannan hadisi game da magani yake cewa yana tabbatar da cewa tubuta ramadan ya kunu bi ru'yatil hilal tabbatar daukan azumi za a yi ne da ganin wata kamar da muka faɗa hadisin da ya gabata haka kuma ajiye ma a wata ramadana shi ma e, yin abin nan karshen wata ramadana shi ma da ganin ashirin da tara ne ko kuma talatin ga watan in ya cika to sai a lissafa shawwal sai ya zamo in ya cika 29 an ga jinjirin wata fa nema dama abin da aka allaka kenan hukuncin da ganin wata in ba a gani ba kuwa to mataki na biyu shine a lissafa adadin kwanaki ya zato 30 shi yasa yake cewa fala sumu hatta tarahu kar ku yi azumi har sai kun ganshi hatta tarahu ko suwa ko musulmi hatta tarahu tunda yi hukuncin akan ku yake ko al'umma musulmi to amma tarahu yana nufin dukkaninku ha a ba dukkaninku ba yana nufin wani shashe daga cikinku shi ne hatta tarauhu kar ku ɗau azumi ko al'umma har sai kun gan har sai kun ga wata shi yasa hadisi abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yace tara'a annasu hilala mutane sun fita ganin wata akan fita aje neman ganin wata yace fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu sai na ba ma aikin Allah labari sallallahu alaihi wasallam cewa na faga jinjirin watan in ji abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace fasama wa amara an-nasu bi siyamihi sai ma kin Allah ya azumi yace kowa ma ya azumi wa yace ya ga wata abdullahi dan umar mutum daya sai manzo Allah yake cewa a dau azumi a azumi kenan ana iya daukan azumi da ganin mutum nawa daya sabanin waɗanda suka ce a'a sai mutum biyu wanda su ne imamu malik da imamu ahu su riwaya so kasance ba za a dawa azumi ba da ganin mutum daya to amma ga hadisi na abdullahi da umar sannan kuma bar da shi akwai hadisin abu dawuda da nasa'i da imamu at-tirmidhi shine hadisin arabi wanda abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake ce anna arabiyan da'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin kauye zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ra'aytu al-hilala yace na faga jinjirin wata fakala sai ma aikin Allah yake a tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasul ka shaida ba abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kala na'am yace ki kware kuwa kala ya bilal sai ma aikin Allah yace ya kai bilal azdin fil nasi falyasumu gadan ka sanar da mutane ka je yi kuwa a yi azumi gobe tun daga wannan ya ce ya ga wata kaga wannan hadisi ingantacce ne wanda ya nuna cewa hadisan nan guda biyu yana nuna idza ra'aytumuhu ana nufa ummatan nawa ya gani daya fa aksar fiye da haka fa aksar fiye da haka an gane ko to a wancan riwaya da makaranta ta baya wa idza ra'aytumuhu fa aftiru in kun ga jinjirin wata to ku aje azumi na shawwal kenan ko an gama ramaza to shi fa me hukunci shi fa ganin mutum daya yana isuwa yana isuwa inji inji malam Ah. to ga abin da malamai suka ce suka ce ah, annahu la yathbut inda ammatil fuqaha illa bi ru'yati adlayn liqawli abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab aje azumin sai da ganin mutum nawa biyu yace ammatil fuqaha kai dauka ga hadisai da mutum amma ajewa sai mutum biyu don me saboda abin nan Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab yi hudu ba fil yawm alladhi shakka fi ranar da aka yi kokonto na ganin wata sai yace laqad jalatu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innahum haddathuni na zauna da sahabban annabi su asalama wasallam sun bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ruyatihi ya al'umma in kun ga wata ku yi azumi wa afsiru liru'yatihi in kun ga wata ku ajiye azumi fa in umma alaikum in girgije lullube muku samaniya fa atimmu talatina ku cika lissafin kwanaki kwana talatin. sai yace wa in shahida shahidani zawa adlin in mutum biyu shaidu adalai suka yi shaida fasumu wa aftiru ku yi azumi kuma ku aje azumi ku yi azumi kuma ku aje azumi kaga anan mun samu kare ko ya ce wa in shahida shahidani zawa adlin fasumu waftiru a can me yasa muka ce mutum daya dan sai nan cewa ma'aikin Allah ya karbi shaidar to amma a ajewa ba a yi ba a samu hadisi ba kuma ga wannan hadisin ya ce in shaidu biyu adalai sun ba da shaida sai nuna wajen ajiya sai shaidu biyu wajen kuma dauka ana iya karɓar shaidar mutum daya akwai masu hadisan da suka zo malamai suna kawowa wanda suke kafa hujja da cewa a fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wala tasumu wala wa idza ra'aytum fa'aftiru wa idza ra'aytum fa'aftiru in kun ga azumi ku aje in kun ga jinjirin wata ku aje azumi yana nufin mutum biyu shi abin nan adalai amma a wajen dauka mutum daya ana iya karbar shaidarsa wajen daukan azumi na ce khilafan li malik wa riwaya an ahmad sabanin magana daga imamu malik da kuma riwaya na sun ce sai mutum biyu gani sai mutum biyu ajewa ma'ana ɗauka sai mutum biyu ajewa ma sai shaidar mutum biyu amma ga Haji sai mun karanta wanda ke tabbatar da wannan sai ce fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata talatina wannan kuma mun karanta a baya cewa in an samu eh, girgije to a cika kwanakin ma'ana an kasa ganin gidagizai sun rufe samaniya ba ga jinjirin wata ba sai a cika kwana talatin me yasa aka ce zan ya ce a shaharu tis abin nan zama karanta yanzu da ya ce a shaharu un wa ashiru na laila to shi ne hadisin da na biyu da malam ya kawo wanda zai bayyana mana hikimar haka shi ne su mutane sun ɗauka wata kullum talatin ne baya ashirin da tara shi ne hadisin ummi salama radiyallahu ta'ala ana hadisi na biyu a wannan babi annan nabiya sallallahu alaihi wa salama. ala min nisa'ihi manzan Allah ala yayi rantsuwa min nisa'ihi game da matansa cewa ya mutu ba ba ilahi ba ya kaura cewa inda shi shine ala ya kaura cewa inda su mana kaura ce musu da yi ba wai ya kaura ce musu ne saboda ilahi ba shar'an wanda muka sani wallazina yuluna min nisa'ihim ba daga wannan ba a'a ala na yin rantsuwa ne ma'ana ala yani halafa Allah ya kula ala nisa'i yayi rantsuwa ba zai shiga ɗakin matansa shine ala min nisa'i yayi rantsuwa ba zai shiga ɗakin matansa ba shahran wata daya wanda kuma me ya fada wallazina luna min nisa'i? sai ce tarabbusu arba'ati ashhur kaga akwai bambanci wancan na ilahi ba shi bane a wannan ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa cewa ba zai shiga ɗakin kowace ba wata guda saboda wani abu da ya faru falamma maza sai satun wa shiru na yauman yayin da kwanaki ashirin da tara suka shuɗe suka wuce gada aura sai ya shigo da sammako gida ko kuma ya shigo da mareji bayan kwana nawa ashirin da tara kai da lahu da ma'aikin Allah ya shigo wadda ya shiga da shiga ɗakin ta nana sai ta ce da shi innaka halarta Allah tadkhul shahara ya ma'aikin Allah kamanta lissafi ai wata guda kai rantsuwa kace ba za ka shiga ɗakin ba fa kala sai ce inna shahra yaqulu tis'atun wa ishrina yawma eh ai watan dama yakan zama 29 kenan su sun saba cewa da kawai wata kwana da zai ce a yakan iya zama wa 29 kaga wannan hadisin ya fassara mana wancan bayana nufin asalin wata 29 bane asali a lissafin mutane wata kwana 30 ne to amma yakan iya zama 29 sabanin da za su ke tamanin baya yin haka ce a'a inna shahra ya na yau ma yana iya zama kwana 29 eh wani hadisi kamar yadda muka gani kamar yadda na faɗa ya tabbatar da cewa wata yana an yana iya cika talatin kuma yana zama wa da da tara ga wannan hadisin ya tabbatar da haka ah, lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya yayi fushi kuma yace ba zai shiga ya rantsuwa ma ala daga abin nan ne ah, alhalif ne ana nufin abin nan yana nufin rantsuwa yana nufin rantsuwa ba zai shiga ɗakin matansa ba kwana wata guda wata guda to bayan ya kwana ashirin da tara sai ya shiga ɗakin na Aisha nan ya fara zuwa da ya je sai ta shayar sun la'ayi kamun da da lissafi ashirin da tara ne yau ana lissafa ba ka cika talatin nan don wata ai talatin da sai ce a wata yakan iya zama ashirin da da tara don ya tabbatar da cewa wata yana iya shiga talatin kuma yana zama ashirin da tara alqabi abubakar ibn arabi Allah ya masa rahama yace ma'anahu asruhu min ahdi tarafaihi domin mutane ba su gane wannan lissafin ba sai ma'aikin Allah ya masa iyaka guda biyu asru min ahdi tarafaihi wa huwa nuqsan sai ya ce ya faɗi mafi kankanta zai ce ai wata yana ya zama kwana 29 kuma yana ya zama wani talatin wanda shi ne aka fi sani wanda shi ne aka fi sani saboda haka a wancan da yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru sai ku dora akan wannan idan watan sha'ban 29 ne sai aka ga jinjirin wata to shikenan sai a yaji sai a dawo azumi idan wata ramazana 29 aka je aka gano wata jinjirin wata kawai sai a aje aje shi, gari ɗaya ga watan shawwal kaga an sai a gina akan wannan hadisi shine hikimar wannan hadisi da malam ya kawo sai ce wa fihi jawaz hijran muslim fawqa salata ayyam wata kila wani zai yi tunani ai an karanta hadisi cewa la yahillu li muslimin an yanzura ka fuka salatin bi halatta musulmi ya kaurace dan wanda fiye da kwana sama da kwana uku sahadu wannan ijuya wannan ijuya a'a aka yi kwana uku duk faɗan da aka yi shari'a ta ba da ta yaje maka mai fushi ka yi fushin kwana uku amma kwana uku to amma kuma gashi anan ma yake Allah ya fushi har wata daya sai malam sai ce eh akwai halin da za a samu fushin ya wuce kwana uku kamar yanzu misalin abin da ya fara domin akwai wanda zama za a kaurace masa baki daya in ka ga mai sabo ne ko dan bid'a ne wanda yake barna to wannan kamar yadda mai ahlin ya fara fa yajibu hijranuhu haka ma yace wajibi ne ma a kaurace mai sabo ba za ka rabu mai sabo kai ta domin rabar da za ka yi kamar kana ƙara ƙarfafa sai to amma in yaga kowa ya kaurace masa ba dole zai shiga taitayensa to kauracewa yana daga cikin babin ladabtarwa musamman ga iyali da Allah ta'ala ya ce mai a cikin alkur'ani da ya magana a kan ladabta a matakai ukun nan ya kamata ma aje wani haram ma a kusa ya rika abin nan na na ala ba'dhin wa sai ya ce ne na sannan sai ya ce wallati da nushuzahunna kaga sai ce matan da kuke tsoron nushuzinsu shi ne yin tawayensu da kuma su yi su yi abin nan su birkice annushuz mace ta yi wa mijinta tawaye ta kaurace masa in ta yi masa wannan ko kaga ta yi rashin ladabi sai Allah ya ce zuwa hunna ku yi musu wa'azi sai ce wahjuru hunna fil mazaji ku kaurace musu a makwanci to haka nan an faɗa da rin kwanaki a ba a faɗa ba saboda gwargwadon yadda kake ganin zai yi magani shi za ka yi sannan sai kuma wadribu hunna ku lakace su eh, lakace su mana ba a so a faɗi wannan maganar mutanen zamani eh, sai a ce a lakace su lakuta dai kasa abin da ake rufe da ne. Eh, a yau su dai abin da yake na ladabi ne to haka haka shari'a ce haka ba ke ba <laughs> Mana abin da yake ya kai gejin da lalle sai ya kai ya makura ke ko ba haka to kaga anan sai aka ambace kauracewa daga cikin mai kuma ba abu da haddin kauracewa ba saboda mai haddin shine iyaka yadda gyaran zai samu iyakan yadda gyaran zai samu to saboda haka ana iya kauracewa wanda ake so a gyara shi gwargwadon yadda aka ga zai ladabtu da wannan kauracewa amma dama wanda yake mai laifi ne mai aikata bid'a ko kuma mai abin nan wanda yake samu kuma yana bayyana samu kaga wannan wajibi ne ma kamar yadda mai hadari ya faɗa a kaurace masa ba za a abin nan da sauran lokaci? na? to ina ga mu dakata nan to insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a bab bab shahra aidin la yanqusani abinda mun karanta dai Allah ta'ala ya amfana da mu shi ya ba mu yi aiki da shi ya yace mana kurakuran mu Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya mana dukkan abin da muke gudu Allah ya tsare mu akwai musulmi da suka rasu ah, Allah ya yafe musu magabatan mu Allah ya gafarta musu Allah ba mu kyakkyawan karshe a ah, malam yake cewa to wannan shine hadisin da zai zo nan gaba babin da zai zo gaba ke eh shine layin kusani shine akan wannan hadisin suke faɗa eh shine babin da zai zo shahra da layin kusani وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم